الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa wannan masallaci namu da albarka ke gabatar da karatun ƙarshen wata a dukkan ƙarshen wata karatun littafin irin na imamu al-zahabi allah ya masa rama yau insha Allah ta'ala wata takwas ga watan safar takwas watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daga maka zuwa madina wanda shi ne ya dace da da 26 ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin a littafin turawa muna darasi na arba'in da uku zama na arba'in da uku muna kan kabiratu a salatun babban zunubi na talatin babban zunubi na talatin wadda babu zahabi ya kawo shine mutum musulmi ya sifanta da wato yin karya faɗan karya a cikin da yawa daga cikin maganganunsa wannan zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai mala ya kawo mana ayoyi wata ayar tana magana akan Allah ya la'anci mai karya Allah ka kiyaye mu ya Allah Allah ka kare mu Allah ya la'anci mai yin karya sun manin da yi fadaji Allah na tallahi alal-sabibin Allah a wata ari ya yi bayani cewa mai yin karya Allah baya shirya da shi inna Allah la ya haɗe mabuwa musrifin kazzab musrifin kazzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu a hadisin Imam al-Bukhari da Muslim riwayar Abdullahi ibn Mas'ud cewa mutum da zai gushe ba yana yin kariya a rayuwarsa a cikin sai Allah ya sa malaiku su rubuta shi cewa shi makaryaci ne kuma kuma ita ƙarya tana shiryarwa ne zuwa ga wuta hannuwa Allah ke wani hadisin annabi ya yi bayanin alamun munafiki alamar mutum munafiki ne mai yawaita yin ƙarya a nan ba ana nufin wanda ya ƙarya guda ɗaya ba wanda ya mai da ƙarya al'adarsa sun zai magana sai ya rinka faɗan ƙarya wa iza haddasa kalmaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina kana idan ya zo zance sai shirga ƙarya ba abin da ya dame shi Allah ya ce mumini yana iya sabawa da komai mumini yana iya sabawa da komai amma baya sabawa da karya ne mutum mumini ne to bai yadda ya ya saba da yin karya baya yi so wannan duka a maganganu ne waɗanda suke wato suna ba na suna tsoratar da mu kwarai da gaske a kan karya kuma Allah ya hana mu yin rantsuwa ma akan ƙarya wa ya kuna alal kadhibi wa hum ya'lamun ya sifanta jigofi na munafukai da za su rinka yin rantsuwa akan ƙarya suna suna sane a can a ƙarshe inda ka tsaya a za mu tashi kan paragraf da yake cewa ga magana da yake cewa ta yan bazai lil muslim an yahfaza lisanahu anil kalami فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة وإن آه، في السكوت سلامة والسلامة لا يعدلها شيء وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت مالي إمام الذهبي أتشوان الكتابين على الكبائر yace ya kamata abinda da ya fi dacewa ga mutum musulmi to ya yi kokari ya tsare harshensa daga yin karya sai dai yadda da take akwai maslaha a ciki a ƙarya da take akwai masaha, wasu ƙarya ce akwai masaha? kamar malamai sun yi bayani ne cewa ya ga ta namiji yi wa matarsa ƙarya da zai daidaita su da tsara haƙuri da shi da jin cewa yana santa shi ma ba bawai mutum zai yi shi tafiya abu ne kullum mutum ta yi rinka mata ƙarya ba ba abu ne wanda ake so ba ko kuma karya da za ka yi wato don sulhunta wani ka san cewa wani da wani ɗan zama lafiya suna faɗa sai ka je wurin ɗayan su ce a ah, ko yanzu muka rabu da wani ya ce da in gaishe ka kuma ya ce abubuwan da suka faru a tsakaninku a manta da koda shi wancan ɗin bai gaya ma ba wannan tsahir akwai maslaha gyara ne a cikin ka shi ma ɗayan sai ka ka same shi a ah, ai wani ne ce in zo in ce maka ai haƙuri gane da abin da ya faru tsakanin ku kuma insha Allah ta'ala mu'amala ta gyaru kenan za a ci gaba da kyautatawa to in yi wannan kaga yayi dan gyara ne ko kaga tsakanin uba da ɗa ba a shiri sai kai wata ƙarya ta gyara sunan ba laifi ba ne ko tsakanin mai gida da yaronsa sai ka surfanta su ko kuma eh, ranka zai fita don jin cikin wani bala'i ka zo cewa maslaha in kai ƙarya za ka kuta wannan ma idan kai babu laifi tajibun ne fi maslaha bala ah, ya ce yin shiru asali ne kamar lafiya فإن في السكوت سلامة السلامة لا يعجلها شيء ينشروا mutum ya shiru ya daina yin maganganu Ina da bukata ba shi ne kuta a gare shi shi yasa wanda ya fi kowa samun saukin hisabi irin mutanen nan da ba sa ma magana wani za ku yi awa guda da shi bai suka ji ya yi magana ɗaya biyu ba ya bi asu da Allah ya yi shi shi mun baya ma magana wannan sauƙi ne a gare shi kuma Allah ya taimake shi yanzu Allah ya kusanta ɗan wuta ya ce su ne a sarfaruna almutashaddiquna almutafahikun mutane masu surutu mutum ne ta musaddimi ta zuba ita wannan ba baya iya shiru cikin sayan da kaga aku ta surutu duk inda aka je an fitar da shi aka zauna abokanai ne a gida ne a wurin hira ne shi ake ji wannan kuma tsari duk wanda ya sifanta biyar wannan sifar wallahi ma zai gyara saboda me duk maganganun da kake ba fa ana rubutawa ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ko me muke faɗa Allah ka yi abuwa Allah Allah ka rangwanta mana Allah ka yafe mana so kace da kace banta da yawan surutu da yawan maganganu shine ma mu zabe ki salam bil muslim an yahfaz lisanu an al-kalam kana wa bakinka haƙo wato wato kai masa kurkuku dangane da yawan surutu in ba wato surutun da yake akwai maslaha akwai amfani ba. Wasu la ya adilu a yin shiru wata samun kubuta din nan babu abin da ya daidai da shi shi ne su dace ya zo cikin bukari da imam abu huraira wanda Allah yana cewa wanda ya imani da Allah sallallahu alaihi wasallam fa liyaku khairan aw liyasmut samtu shi na sukut wanda ya imani da Allah da ranar shi. to ya faɗa alheri ko ya shiru ya faɗa alheri ko ya shiru in dai ba alheri da ka faɗa ba ta shiru wato yan uwana babu abin sosai da tashin hankali abin sosai da tashin hankali nan mutum ya wayi gari Allah ya ɗauki ransa a cikin wani yanayi mara daɗi a ji a wani rami abin ne ka karo mala'iku su maka shimfiɗa hisabi duk abubuwan da suka faɗa a zo a yi maka zuwa ne ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce sai ke bayani a kan abin da ka faɗa kai shafi a abin da ka faɗa su shi sa yana da haɗari mutum ya fi bakin su ta faɗin maganganu waɗanda babu maslaha babu amfani a ciki ka faɗi alheri ko kai shiru وهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ذكرت مصلحته للمتكلم للمتكلم قال أبو موسى قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال مسلم المسلمون من لسانه ويده وفي الصحيحين إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ولا يفكر فيها بأنها حرام يذل بها في الدار أبعد مما بين المشرق والمغرب وفي الموطأ آه، موطأ الإمام مالك من رواية بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ بكتاب الله تعالى بها وبكتب الله تعالى يكتب الله تعالى بها له رضوانه إلى يوم القيامة ويوم يلقاه فإن رجلا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى وكان يظن أن تبلغ ما بلغت آه، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه الأحاديث الصحاح والصحيحة لنحو ما ذكرنا كثيرة مما أشرنا إليه كفاية ملائكة سوى wannan hadisi zuwa bukhari ne da muslim nassi ne da ya fito fili sarihu da ba zai yanbaghi lil insani an yatakallama bi kamata ga mutum ba ya rinka magana sai dai in magana akwai amfani duk magana da za ka yi ya zama akwai wato amfani a cikin magana akwai alheri zance mai alheri shine wadda wasu lahakon amfanin su bayyana a fili da shi mai magana ɗin sai ka auna ka gani cikin abin da ka faɗa um, menene alheri a ciki menene mai kyau a ciki ko abin da za ka faɗa menene kuma faɗa a ciki Allah kai mana afuwa a ka yafe mana ya ko wannan abun aka bari za a yi mana hisabi ba lalle mutum ya kai da ba ba lalle ba a ce za a yi maka hisabi a kan abin da bakin kai faɗa kawai sai tashin hankali wallahi sallallahu wa atubu ilai Allah kai mana afuwa shi yasa ake so a yawaita yin istighfari a yawaita tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abu musa yake cewa na ce ya manzan Allah wai sallasa ba a cikin musulmai waye ya fi falala sai annabi ya ce wanda musulmi su kuka daga gare shi ta harshen sa da hannunsa musulmin da ya fi kowa wanda zai mutu ba bashi hannunsa bai cutar da wasu ba musulmin da ya fi falala yan shi ne. wanda ya mutu mutane ba su bashi na magana da ya gaya musu ta batanci ko giba ko yi da shi ko cutar da shi da harshen wanda zafiri a kansa dangane da harshensa da kuma ne da kuma hannunsa to kaga wannan ma'ai Allah da ya rufa asiri Allahumma sallim Allahumma sallim yanzu da za a maka riwanin ta maganar da kai ce tun da kabala zuwa yanzu ya fi garin nan fa yawa da dumi ta yi da za a ba ta faɗi shi a zube ma maganganun da kai ce tun da kabala zuwa yanzu sai ya fi garin nan yawa garin nan ta Ina za a kuma buɗe maka yawan karatun ƙur'anin da kai sai ka rena ƙur'anin ta karanta sai ka rena da ba ka yi inda za a buɗe maka littafinka a duba ma iya adadin salatin annabin da ka yi za ka sha mamaki da ba ka yi inda za a buɗe maka littafinka a nuna maka iya adadin istighfarin da ka sha mamaki za ka rena saboda ba ka yi ka damu ba da shi to shi yasa akwai abin tsoro kwarai da tsirin yake da waɗannan maganganu a cikin bukhari da muslim inna rajula la yatakallamu bil kalimati muslim zo yana maganganu baya bincikawa baya tauna zancen ma ya tabayyanu fiha baya tunani fassarar ma ya tabayyanu ayan ma ya tafakkaru kuma ya fakiru fiha yana haram da kuma tunanin abin da yake ba da cikin haramun ne ba ya ta magana ya ta magana wani lokacin ma wallahi muna sani wannan abin haramun ne mu kai mu ta magana mu ta magana mutum baya tunani wallahi wannan kalma da yake faɗa za ta jefa shi cikin wuta nisan zurfin da za a sa shi a wannan wutan ba da ma bai na almashin ya fi zuba da yamma nisa cikin ku akwai wanda ya sai fata cewa tsakanin gabar da yamma kilomita nawa ne kilomita nawa ne tsakanin gabar da yamma kilomita ne akwai wanda ya sa, wallahi kalma ɗaya da mutum zai fada bai yi tunani ba a kanta za ta iya surkuma shi surkuma shi cikin wata jahannama yi ta tsundum a cikin nisan da waje ya fi nisan gabar da yamma la ilaha illallah أستغفر الله وأتوب إليه حديث الإمام الترمذي روايته ابن ماجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح ne tabbatar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin muwatta ta Imam Malik riwayar Bilal ibn al-Harith al-Muzani Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wai wannan abun da Qur'ani ya fara zan tashi da wuri ba ba da wannan murya da ku fara shi ku dire ta shi ku fara shi saboda mun ba sautin sai ka ci sai energy din ka sai ta yi yawa to ai gaskiya ne ba ruwan sha kuka bani ba ba shayi ba ba komai ba don da yi ai gaskiya ne yana zaune yana gare ido yana ta kallo na ta fama da in za a yi karatu ana fitawa ne kun galibi ya zo an fita kanci an yi komai da sauran ka ta fitawa sai ya ta daidaita yawa ka kai sai gaji ta yi kiriya mutum zai ta magana ya ta magana bai auna magana ba bai yi lissafi ba a cikin magana da yake a cikin magana na wuta za ta kai shi kuma zurfin wuta wallahi in ji annabi ya ce ya fi tsakanin gaba da yamma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil shi mu wata yake cewa mutum da magana da ya takallamu bil zuwa min ridwanillahi ta'ala yi magana ta neman yadda Allah ta baraka ta'ala bai san inda kalmar nan za ta kai ba mata ne ya yanzu an tablo ba balan bai san ina za ta kai ba kuma Allah zai rubuta masa yardarsa har zuwa ranar tashi alkiyama kalma ɗaya mutum zai faɗa malam insha Allah ubangiji sai ya rubuta ma ya yadda da kai har duniya ta tashi wannan kalma ɗaya da ka faɗa ta alheri to Allah zai rubuta ma ya yadda da kai har kiyama ta tashi ba da problem ba da damuwa Allahu akbar wannan kuma malam shine shine amfani kuma shine muhimmancin mutum ya rinka faɗin kalmomi na kwarai ya rinka faɗin mai maganganu na kirki A kusa wanda Allah ya ce ko kama da alheri ko kai shiru kama da alheri babu babu kyakkyawar kalma a cikin talatin Qur'ani shi na talatin annabi irin magana ta ainihin wato irshad fasakarwa kamar ya alkhairi al'amru bil ma'ruf wannan nahyi anil wa inna rajula la yatakallamu bil kalima ɗayan bangaren hadisin kuma wani Allah ya ce fa tsiri zai kana yana ta ya yi zance ya yi na fushin Allah ya yi zance na fushin Allah baya zaton wannan kalma da ya faɗa za ta kai shi inda za ta kai ma ya da an tabbura ma Allah zai sa a rubuta masa wannan kalma guda ne Allah zai ce rubuta na fushi da wani Allah zai ce na yi fushi da wani na yi fushi ga wani haka Allah zai ta fushi da shi ila yau mai alƙawa har zuwa ranar da shi game da Allah ya kai da Allah Allah yana fushi da shi hadisai sahihai akan wannan suna da tarin yawa kwarai da gaske kuma mala ya ce wa fi ma asharna ilaihi baya a shi abin da kuma nuni na hadisan ya isa haka kowa ya kama kwacinsa kowa ya san zai fada ka ci magana in za ka yi amma ki ka faɗa alheri ka bari ka faɗi shari da sauransu yanzu kun ga mu a tafiyar mu wai cewa ake wai mutum wai ya zo cikin mutane wai ba mutum ta ta ya ba kuɗi na ai ya ta ya ba biki ne tun ya zo da baya magana ba biki ne ai jahiliya da Allah sauke to kuma wanda wanda ya kame shi ya fi sauki wani bawan Allah ya buga mu waya kwanan nan yake tambaya na cewa yana da damuwa abokanansa da suke zama sun tunka shi sun tana sa ta magana cewa shi munafiki ne wai ai in an zo magana sai bai zauna ya shiru yana ta naɗa amma shi ba zai yi magana ba duk ma a ce a kai gaba a ce ai ya ce kaza ya ce ta. ya ce wasu suna fushi da shi wasu suna gaba da shi wasu suna kaza da shi to shi yanzu ya rasa da shi kuma ba iya yawan maganganu ba sun zo za a yi ta magana a yi ta magana a yi ta magana ya ce wallahi malam duka bai so ce kalmar ba ban san bai zan ba to shi ne abin ya dame shi bugo waya wai yana neman ya za a yi mace ya za a yi Allah ya maka baiwa Allah ya taimaki ka mutum mutanen ki wa Allah godiya Allah ya azaba maka ka zauna a haka sai ce cewa munafiki ne kai suna ta rage maka zunubi yawwa kada mutum ya zama mai yawan surutu amma yanzu ma har hira ake a gidan rediyo a kuma mutum da yake da yawan surutu ne yana ba da labari na karya yana ba da dariya zai yi ta magana awa guda ko awa biyu musamman kuma mala'iku su bi shi tarin kayan zunubi da littafi a bayansa bai sani ba bai sani ba sani ba shi ba salatin annabi yayi ba shi ba umarni da kitawa ya masu ne da mummuna ba sai ya zauna kudin ya shirya ƙarya da faɗa kana jalele da gaskiya na alƙiƙare da dariya akwai haɗari ƙwarai wasu malamai an tambaye su ko wani an tambaye shi ba su ina ba an tambaye su kan wajen tafi min adama min al'ayyub wani aibu guda nawa ka samu a dangane da dan adam aibun da ka samu a kai dan adam yace tab hiya akthar min antusa ai aibun da na samu akan dan adam ya fi karfin a gidan diye wallazi ahsaytuhu 8000 aib yace da na zauna ina lissafa laifi da aibo da aibo na adam na lissafa ya fi dubu takwas wannan kowane ɗaɗan adam yana yi bai ce ba wani ba ɗan adam mutum ya kai dubu takwas sama ne ta'ala ce wa wajen tukaslatan in istamalaha fasarar fil'ayyub kullaha amma na gano wata ɗabi'a guda da dan adam zai yi amfani da wannan ɗabi'ar da su ta ce masu wannan aibun guda dubu takwas zai fi duka kan kufai sun fi dubu takwas a iya lissafin sa shi yake kuma na samu wata ɗabi'a guda ɗaya da ya fi da kula da ita yarin kai to da su ta ce shi ta ɓoye masa wannan wato laifin guda ɗaya ya ce wahiya hifzul lisan wanda ne kiyayewa harshe idan Allah ya taimaki ka zama kana tafiyar kiyaye harshe sai mata algishir Allah ya taimaki ka sallallahu alaihi mai wakil Allah ya bana yake ta jannaban Allahu ma'asihi wasta'ara lana fi ma yurdihi innahu jawadun karim Allah ya nisantar da Musa kansa Allah ya nisantar da Musa kansa shi kuma ya amfanar da mu ya samu ta aiki a kan abin da za mu samu yardar Allah lalle Allah mai tattare mu karamci ne لا شيء في رجلي فصل موئدا وازي قل ايها الابد لا شيء اعز عليك من امك وانت تضيعه ولا عدو لك كشيطان وانت تعطيه وانت تطيعه ولا اضر من موافقتي وتنفك وانت تصافيها ولا ولا بضاعتك وساعات السلامة وأنت تسرف فيها لقد مضى من أمرك الأصائب فيما بقي بعد شيب الذوائب يا حاضر البدن والقلب غائب والقلب غائب اجتماع العيب والشيب من جملة المصائب يمضي زمن السبا ويمضي زمن السبا وقبل الحبائب kafa zajiran wa’ibin su shibu min huzza wa’ibu ya zafilin fahim da ku abin manati ainihin buka mai kawfi a zimin talibi ainihin zamanin lade ba a filmalaribi da rasa fihi akhir al’awatibi kan fil kiyamati ma’adam’in sakibi wala zunubin kad hawa ha kitabul katibi قياما لي إذا قمت في موقف المحاسن وقيل لي ما صنعت في كل واجب كيف ترجم ذات وتلهو بأمر الملائب وبعصر الملائب إذا أتتك الأماني بظن الكاذب الموت صعب شديد من المشارب يلقى شره بكاءة صدور الكتائب فانظر لنفسك وانتظر قدوم الغائب يأتي بقهر ويرمي بسهم صائب بسهم صائب يا عاملا أن تبقى سليما من النوائب بنيت بيتا كنسيج الأناكب أين الذين علوا متون آه، آه، آه، الركائب ba qaddimul madaya sulal madahibi wa anta ba da qalilin haliful wasaibi فانظر وتفكر وتدبر قبل العجائب سواء نقوى على أقوي فساها akwai fasaha, akwai bayani. ya kai bawa wadda mun wa'azi malam ya rufe shi ya kai bawa babu abin da ya ka girma da muhimmanci a rayuwarka wato irin kwanakin rayuwarka a shekarunka ba abin da su ɗaukaka gare ka irin shekarunka ba an ta tubayi uhu an fata shi yau kana tubartar da ainihin wato shekarun naka kana wasa kana sakaci shekarunka suna tafiya amma abin mamaki ba ka wa'azi ba ka wa'astuwa tana tsarki da ainihin wato shekarun da ubangiji ya maka kullum ta zo maka ta kubuce maka ba ta ci bayi uhu wala aduwa laka da shekani wa ta tuɓe uhu ya ce ba ka da abokin gaba a duniya ba ka da abokin gaba a duniya irin shaidan amma ga shi kana masa da'a shaidan abokin ka ne kana son shaidan kuma kana son harkar shaidanci amma kuma babban abokin gaban ka ne yace wala adarra min muwafaqati al-kitab wa anta tafiha babu abin da zai cutar da a rayuwa in karinka bin ra'ayinka son zuciyarka amma wa tafi ha da shi kame da son zuciyarka abokiyar musafahar ka ne abokiyar wajen son zuciyarka shi ne abokin rayuwarka ta fata mu kawai abin da kake so shi ne shiri ba abin da shari'a take so ba idan wannan maganar ka rinka tuna kanka kai da kai nake kai ka rinka tuna kanka babu abin da ya wato yake cutar da kai irin bin ra'ayi da son zuciya duk wanda tunan shi a wuta wallahi bin son zuciyarsa ne da ra'ayinsa ya kai shi wuta ya ce abubuwa masu daɗi sun shuɗe sun wuce a rayuwarka ba abin da ya sauran kai ban da farkuna ba nuna abu mai daɗi ya riga ya wuce maka ya ce laƙar ƙazamin umarikal a bayi kuma ba su ba da shaibi ina ba a wato baƙi ba da wato shaibi su zawa ibi ba abin da ya saura maka illa kuma ba kawai da zuwa maka a ainihin wato gashin ka wani mai lissafi yana lissafi cewa bari ni ma ne littafi tare da ku cewa gabaɗe jin daɗin duniya gabaɗe da ake jin daɗi mutum ya ce wai yana jin daɗi wanda individual jin daɗi ka sai wace shekara goma na wace shekara goma yaya aka yi haka jin daɗi na dukiya da mulki da sarauta da lissafin yadda yake yanzu a tunaninku idan mutum ya kai shekara nawa ne za a ce ya ke ya samu arziki ya samu dukiya dukiya ta nuna a tunaninku shekara nawa duniya ce ta zauna masu ne al'amura suna gudana sai sun zauna ba ɗan waya ce ya su cikin ba na so in kira muku wani hamshaki da kuɗi na garin ku ko na ƙasar ku in tambaye ku ce yanzu shekarar suna ba su ne da ake kasa suna daɗi ba ba na so in kira muku sunan gwamnan garin ku ko gwamnan jihar ku ko na kaza ba shine ake masa jinya ba ta gani yana jin daɗi ba shekarar sanawa ana so in kira maka wani attajiri makwashin ku da yake ja ana ganin bai hali ne mai kuɗi ne shekarun sanawa to a iya a ce kaddara masa ma ya samu shekara hamsin wallahi ka zai malam duk wanda ya shekara hamsin ya ƙara goma a kan hamsin dinnan to in Allah ya sa da abincin da ake mutulaki na duniya ya fara raguwa a gare shi don ku dole watakila sai an ce ya daina cin kaza ko ya daina shan kaza ko kuma wani ciwo ya matsale masa yana tare da shi da zai yi ka samu mutum yana da wannan shekaru cin saba'in wai ba da wata larura cikin kusurar shi ba yana cikin dan nama sun ce avoid red mix you should avoid red meat And it's dan nama daga dan sai a dawo da kai kawalek ka duba fa kana cin nama da kakken nama ba an dawo da kai cin kafa da dela don a nuna ma rayuwa ka ta kusa karewa yanzu da yawan mutane ike za su ci nama su more ba su ci dan ba ga dukiya ga arziki ga jin daɗi ga waye amma wallahi wannan janna da ake koya maka mata ce ni ka da'i wala bai isa mai ci ya ci mana in ya ci a ta ji amina kano sai dai ya shi kawo ne ita cin kafa saniya ta taka kashi ta taka wani a dama ba ke ji ne ya ji ko ya ci waye da sauransu ita cin jela jela fa ba za a samu matsala masu nan dama dama ne sai a ci a dan ana cin kayan ciki an raba shi da jan nama malam an haɗa da kayan ciki kayan kashi kayan wari shari'a ku lafiya kayan ciki ya ku lafiya ya mu zaman lafiya dai a gare ka kai ina gaya muku wannan munafisat abubuwan da suke rage jin daɗi idan kudin ka samu in gida ka gina shekara nawa za ka gina jin daɗin sa duk gidan da yake karakar shekara goma a cikinsa ka zama more shi kuma a yayin sa da ka tabbatar a wani kuɗi ka zama da gina wanda ya fi naka ko kuma a gidan kuɗi gina in mota cikin ya ba dai sanar shi ne ba ko gida ko wani gida ne za ka zauna shekara goma a cikinsa ba ka ya ishe ka ba ko kuma ba ka samu wani wanda ya fi ka ba dama ai sharrin dan adam in yayi abu ya ga wani yayi din sai yayi tsaka wanda ya zama kofar yayi yau bai zama wani in town ba cikin mota ne kawo a cikin motar su za ka kawo wanda a cikin wannan motocin ga kyalkyali a ido amma ga durobobi ne a cikin su akwai a cikin abushin akwai kwararar sai ga ta yi ha ha bude baki da Kuma an yi tsaye ka dan buge ta a samu kuɗi su ci da ta faya da suka yi ta mai karfi mai kwari a ba su ciniki ba shi za waɗannan motocin masu kanan da suke suna yin hatsari a cikin miliyan barkace sai a ce an yi kwandam wayo suka gane in suka yi muku karfi mai kwari za ku daɗe ba ku san ba ba wanda sun da su wanda da kun san da za ku wala duk motocin da ga walla in sosai ya sa ya dan yi da barci bukin waya, to ba za ka shi kaimawa ba sai ka ji an ce ban ba naira dubu ɗari kaza haka za a yi ta azurfin da sai ta ma motar in kawo shekara guda ya ke kuma jin daɗin su ne a fara zama ta zuwa yara makaranta in ma mata ne ka aura yar duniya mai ɗan abin da sauransu kana ganin ta aure bai na shekara goma da ita ta zama kuma sai dai umma abin da Allah zai baka ka ci gaba da moriyar ta kana jin ya dawoma sama da shekara goma shine lafiya in Allah ya baka lafiya sama da shekara goma wannan kana cikin jin daɗi to mushkila shine a wannan rayuwar wasu masu littafin suna cewa in an kara mai ma da yawa bai wuce ashirin ba sha biyar karewa jin daɗin sauran shekarun da ta kare su ne zuwa makaranta neman aiki neman promotion ta yi fitara sai ta gama wahala a ƙarshen shekarun ta shekara sittin da wani abu tana neman da ritaya kuma kana samun matsayi kudin ne ta kare shekarun ta shekara arba'in da wani abu shekara hamsin tana ta neman kuɗi kuɗi ba su ba da za su fara zama ba sai bayan kai waɗannan shekarun sai kuma su fara zama kuma lokacin Allah zai jarrabi ka da sun kudin ka yi kamfani ka yi kaza ka kurfa ta kuma ka zagi da kamfanoni da motoci da kadarori da kuma kurfuna ta katin karar ka ko za mu ɗan kira sunan masu cikin tara su shekaru in gana wani bayanin wani cuta ya kuri ne shi yasa amma shi ne reality shi ne gaskiyar abin idan ka zo Allah da shi kara maka dukiya wallahi malam ka tsufa da dukiya amma wallahi ƴaƴan ka tsufa ka cin moriyar dukiya to malam ga dukiya ga kuɗi malam ba za a baje maka naman kaza ka miƙe kafa ka karya kashi yadda ka ga dama ba zai yi ba da mai damuwa in ka kina ma yawa jinin ka zai hau zuciya ta ta kaza mai goya maka yawa alaji cewa da ya yi haka an da inda an haska an zuciyar da ake da ya yi yawa har dole ka ke ci kaza a cin jan nama sai dai ka farin nama farin nama ma su da kaza ku da neman kiɗi kifin ma daga baya kan wanda yake da tsohon mai a cikin tsakori abin nan daga ƙarshe ne za a ce kalazincin lokale alaji ba haka bane yanzu za ka ci da yana da su a gida a kwaɗe wai an ce wai wai wai wai wai wai zo gani wai na ɗan kwana kana a raba ka da dama, a raba ka da kaza a raba ka da daɗi a raba ka da kaza a cikin cikin a cikin gayi yayin ka ka shiga layin layin awaki kuma yanzu duk mun yadda jin daɗin ku raba jin daɗin shi ne cin gani, duk wanda ya yana son ki zama mai kuɗi ya zama mai wadata in za a ci abinci a gidan zai ci abinci to faranti faranti ne jin ganye ganyen albasa ne ganyen lansu ganyen salad ne ganyen kabeji ne ganyen sauransu so kaga na'am yana da kyau ka cikin ne, amma bambancin ka da akwai gidanku ya san ne wallahi kuma da mace za in duk ɗan shekaru ka za ta ka yawaita cin ganye za ki da ke gani wallahi ta shawo ka kare shi ne abin da malamin yake faɗa ka kwanaki suka karewa kana tozartar da lokacinka jiya malam na je asibiti na je duba wani ruwan Allah ta jiya na tafiya wa kaina na ce wa ka malam ba a da lafiya ba ka tamba a da lafiya ba ka je asibiti ma kilgarajen asibiti wani ya kumbura wani kafafun kumbura wani cikin ya kumbura kan ya motsi wani yana kwance baya gani baya ji dan uwa sun kaza ana tafiya gidan ka amma ki ta ke wanda wani baya iya fitsari wani kashi yake a wani wani ya tashi kawai ya kasa yin motsi kawai gaba daya wani kasan je bishe shi yace haka kurin yana kwanci kawai ya kasa kashi wallahi sai ɗauko shi aka yi da baya kusa da waya a ɗauko ya dan fara motsi yana yana motsa yana amma da kai yana fara motsawa yi kada ne da motsi ya fara ah, kuwa alhamdulillah kai yi motsi sosai abu ya miƙe to wallahi malam musiba ta cikin gungura yanzu yanzu da suke paralyze yanzu yanzu da suka faɗi yanzu yanzu da ba kawai shi daga ɓangaren ka ya ji aiki me kai ne a cikin Allahu a'alam ba dukkan ta ake da kai da komai ba ake ka asibiti a ita sun kuma maka allura a ziyara ana kai shekar in ka ji ta ka ni ka tashi in baka ji za ba kuma kwanan ka yi kare su gidan ka mutu kabari me mai daɗi a cikin wannan duniya Allah ya tara maka dukiya ya tara maka kuɗi Ke ya jarrabe ka da ƴaƴa marasa mutunci a rayi suna bin san ka sun ballewa ko Allah ya jarrabe ka da mace fitinanniya ga dukiya ga arziki ga motoci ga waye da sauransu Allah ya jarrabe ka da mace mai fitina wani ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi ya zai aure wata sai mata duk motar da ta gani take ta so kawai sai ta mata ba ku kuɗi kuma shi kada yake an shuka masa ra'ayin farada farada da nan kewaya ta je ta kewaya nan yi wata ɗari tana kewaya su ta su da kuka su sai an kwace mota su an kwace ta barayi su ba ta ina ne an wani kwanan da an kwace ta gudu shi kenan a daɗa sai mata na wasu miliyoyi ta ta shaƙa ta ta abin nan sai ta da adadin shirye ne sai da kudin banza ke dawa kuma a gigice ta da kamfani ai an kai mota kun karme ta da adadin sai wata kuma shiri ne ana abin nan shiryawa ake ana ta abin nan tsoron to in ne baka bada taimako a masallaci ba da yi makaranta a unguwa ba akwai makon dole da za ka ba duk wanda yake share masallaci ya je share ta kasuwa yi in da ka taimaka ba sai Allah ya jirgi ka da ne su gina kuna son sa ba ya shi ba yi tafiya yanzu nan sa ana canjawa ina cin kuka kullum kuna asibiti amma masallacin in kuka aka iya ba da ɗari biyar a tabbitar a yi karatu kuna iyawa ka yi ta gina gidaje kana sa kwato kana rufewa suna kirakin suna kaza suna kaza amma kuma baka taba gina wa Allah ɗaki ɗaya ba da yi sai ya motoci masu tsada kana ajiye su motoci miliyan ce bayan su malam motoci ko malam a waya ake da daban da ka ta kaya gudanar kamfanin motoci za ka ce a turo ma kaza kaza latest a turo ma da hoton ta tana jiri tana kaza tana kaza komai na tana jiya kullum da ka tura a wannan ba a tura a wannan ba a za ka tura kuɗi ka tura kawai ka ce ma nan da wata kaza za ka zo ka je ka biki ta wuri ka yanzu motoci ake hawa sababbi kan ba wai faris ba sababbi dal a leda ake a shekari ake hawan su amma har yanzu ba ce na bara a matsalatin ba kuma gaba ne har yanzu ba mu ji roƙo ba mu masu roƙo ba yau din nan gobe yau din nan za ka fita da shinkafa da wake za ka dafa shinkafa da wake a unguwarku daga ce a cikin Allah karfe sha ɗaya sha biyu a zo za a karɓi shinkafa da wake za ka sha wake ka taɓa da mutum ɗari biyar a cikin tsakiyar kokowar kano inda ake lale mota ta miliyan kaza shirin al'umma ce wani wace irin al'umma ce babu sosai, babu jin kai rayuwar ana ana kowa ta kansa yake yan mutum ya samu ya mulkushe kowa shi in ya samu ana cikin ajiyar wannan mutum wallahi wani wata larura ta mutu kan su gidan ta ce a yi kuka a yi ihu a yi abin masu kuka sai kuka masu runa su yi runa da kara dini in ne kudi ya mutu a kusa su kuka na jefa can wadda ba zai cika da kuma zai zai tafi da hawaye yana zuwa da hawayensa na gida ko ko ya yi hawayen zai share zai dan ji sanyi da gida kaya ba ka bane ma ai na gaya muku wata mata gidanta ne ya tara dukiya ya tara arziki kudi na fitar hankali amma yana da wahalan sha'ani baya kwakwalwa rana ɗaya Allah ya ɗauke shi ba zazzaɓi ba ciwon kai ba asibiti ba kuma kawai kan ya hanyar mutu kudan kaya guda aka ci ba aka aka zuba shi a cikin gabari aka zabga masa kaza aka gaba ana dawowa aka da misali me ya bari kaza gidajensa kaza jin najeriya ba inda bai da gida kadarori da wani da sauran alamalan da kawaye suka gaisuwa suna mata daji ana bayan aka dan rako ta irin cikin rako su wata ɗin nan sai wata ta ce shaiya aka kaga aka kashe haka a sauran kofar gida ta yi kuka a cikin ta zuba kawai amma kayan da za ta da yana da yawa kaga ɗaya bisa takwas ne to ɗaya bisa takwas a dukiyar mutum tana da yawa tun da rayuwa ta kama nan kuma sai aikin Allah kuma ya zo ya ci yanzu ta zuwa ta ci wata ci kuɗin wani kuma ya zo ya shiga zawarci ya gyara hularsa ya karkata ta ya je kuma ya aure ta a wannan gidan naka da shiga da kuma a zo a gyara mai shimfiɗa da yi ya zo ya shar jiki ya more ya karya cikin kaza ba ka kama masa ba kana kwatar kanka lokaci bayan ci gaba da ita wannan wazin ba san sake yi ba eh, wani wani mutum da shi wata a lagos a wani taro wani kwamfura ya ce ya ce yana ɗan wata tutani su kasashen hausa wannan haka kuma ne ne ko ina ne wannan da kwatar da ya ce eh, alhamdulillah da lalata ce wala muna jin tsanin wa'azin ka sosai sosai amma kuma shi kana tayar mutane hawan jini kai sai ka sai za a mutu za a mutu kuma ba a san maganar mutuwa da ba a so Ko wanda ya kai wani abu ba a san cewa zai mutu na ce halar ga yi hakuri eh in ba mutu za ku mutu ba za ku yi Allah aiki kai ai ban da ka ɗauki mutum ka tsunduma shi a lahira da wani lokacin wuta za ka kace gaba da ka binne sai ka yi kula da dawo in yayi gumi ya sha wala sai ya dawo hayyacin sun fara yau a cikin Allah yake wani baya ganewa in ba nuna muku haka ba to wallahi ina gaya muku duk wanda Allah ya bashi lafiya sai gode wa Allah wanda Allah ya bashi lokaci ya gode wa Allah yayi amfani da lafiyarsa da lokacin sa ya ba Allah za ka yi da na sani yau malayan wanda da mu to wannan kenan yace an yi al'aqaib duk abuwa na dace suke ya ne gangan jiki ga gangan jikinta amma zuciyarka tana nesa shine ya hadir albadani wal qalbu da'ibu yace ga aibu ga furfura da aibu da furfura a jikin nan suna cikin manya-manyan musibu wanda suke tafiyar da yarinta kuma ku sa masa sun ababu su shine ce ijma'ul al'aibi wa shaibi min jumlatul masa'ibi yumbi zaman sibah waɗannan abubuwan haibi da furfura sukan tafiyar da lokacin yarantar mutum sannan kuma da ainihin wato lokacin so ababatsu abul ibi take ya ishe ka a da ɗan tsoro wato irin furfura da za su zo ta zo maka sannin ce mai ka gaba ɗaya ya gaba lalle ya gatan فإنه أفضل المناكب أين البكاء حبا وتبقين يقول الله يبقى الدين إن كان دعا amma burbura ba da isi gare ka lokacin kwanta Allah don ana ba sallama da cewa ta da kifa sai kullum da duba mafi na katawa ta da kowane da ko ya ne kwaya ne da sauran wani kuma za ka fari fat sannan amma a gabai ce da rashin mutunci da isanci ba Allah a cikin shanin kuma ba yi mai wa'azi ba amma abin da ake fara ita turkuna wa'azi ne abin nan da faɗi ne fa yanzu ya fara zama fari ina kuka ina kukan da ka yi don tunawa da wato babban mai neman ka shine Allah أين الزمان الذي ضاع في الملائب إلى زمن إنك تود تشتشاتين وتجين قالوا بكرشي كرشنك قبلت فيه آخر قواجبي كرشنك تسمي واسط nawa ne a cikin alkiyama mutum zai kuka ma'adin insakirin hawaye mai zuba akan zunubi da mutum ya aikata idan ya gan shi a littafi shine kamfin kiyamati ba dam'in sakinin sakinin ala dunubi kan awaha Kitabun katibi za a zubar da hawaye za a yi kuka ranar tashi alkiyama yayin da aka nuna maka littafin ka marubuci ya rubuta maka waye zai kula da ni malli wa nake da shi yayin da na tsaya na miƙe a wajen hisabi ranar tashin kiyama sai moki sul mahasibi aka tambaye da aka ce ni ma sana'ata fi kulli wajibi bai ka aikata kan cikin wani wajibi yaya za ka tsammanci tsira kana wasa baka yin aiki na kwarai ka bada ka zama riba can wasa كيف ترجو النجاة وتلهو بأكل الملائب كان واسا واسا شيني أقبل ايه واسا واسا يا ربا كان أنا مستكت في برجم الله تعالى يا باك نمسيرا burace burace na ƙarya sun zo maka za a takkal amani bizan ne kalibi yake wallahi almautu abu shadid mutuwa abu ne mai wahala abu ne mai tsanani kuma shansa murrul masharibi murrul masharibi mutuwa ta da ƙaci suna zo shanta kallina mutum zai gamu da sharrin mutuwa yayin da ya zo ya gani tafinsa an mika masa shi gashi a gabansa yalka shirrahu بكاف سجور الكتائب انظر لنفسك وانتظر قدوم الخائب saurari, zuwan سوراري زوان أبيك يا أبوي mutuwa kenan ya ci kaharin da ƙarfi mutuwa take zuwa koyar ne da sahamin sa'ibi mutuwan nan tana harbi da wanda suke bitin tagi cikin gidi su sa'idi idan ya in tagi mutum ba ta kusurewa mutuwa ba ta taba zuwa ta wacce za ta tafi mutumai wai ta yi kusure ba ta koma ba za a daɗa wani ka gobe in dai ta tafi lafi ta kama ka jiya din nan jiya jiya da yamma kamar da ya muku mun jiya da mara lafiya wani dan kwaki jiya ce na zo Wani ba mu kula mun shiga nan gani nan muna tattawa da ya da ya zauna an zauna masu ruwa kawai da kwanciya ne wanda su kuma ta ɓangaren su kawai ya na gaba ina yi wata shiga fat kawai ran ya fita iyalin suna kuka cikin mana yanzu yanzu ya mutu wallahi yanzu yanzu ne ya mutu ba za su iya rikishi ba ga abinci ga buredi ga nama ga masara ga wane ne yana kan da ruwa a hannunsa an tsora masa ruwa har ma yana cewa ruwan da ya kusa karewa ya juya ya haka Allah ma ya taimaki ranar juma'a ne yayi kuma ya juya ya kwanta da su, kuma ikalli gabar kamar cewa aka yi juya kalli gabar da ya wani numfashi kawai a shirin aka aiki zancensa ya kare shi gawansa kawai muka gani yana lullube wani dan kwaci kana wallahi abokina ne wallahi abokina ne sai to abokin ka ya tafi dai sauran kai لا إله إلا الله كاملا أن تبقى سليما من النوائب يا ميبور كذولا لا تيا كلو بكبك واسمو تشبوها أسنقول مو وزونا الدنيا بكبك من جمد وتمسيبها ba. yake banaita baitan da nasijil anaki ka gina gida kamar yadda an kabuti shi ne anaki kamar yadda wato taron an kabuti yake taka malam ka ga gidaje da ake gina su malam malam ka zai unguwanni da ake gida malam malam za ka sa akwai gidaje a garin nan wani gidan yadda ka san daga ingila aka kusur zuwa aka kagire shi wani ya zo yana nuna su ce ta ta ba duba da gaba ta babu abin najeriya ko bai oda ta ce har ya ya yin farai kuwa nace to za a ba shi yace ai baya ba yashi bane ba ai ai oda kayan gidan ne daure daure ne ake gidan kan daura shi ake ba wai bulo ne aka ba su ba su minti ana ta wani bayan bulo ba har lokaci ba shi ake ba ce komai babu na Najeriya wani kuma ce komai babu na Najeriya in ba da ruwa malam yanzu idan an gina gidaje malam ka tara kuka kuɗi ba, ku ka tara kuka kuma babu kuɗi ko ba kuɗi ba kuɗi ana wahala ana cikin kuɗi tabbas ina gudanar ne mai ta ba kuɗi ga wanda ba su da kuɗi ana wahala ga masu wahala amma wallahi malam mutum ya zo ya shi gida yana gina shi a wata kasa ya gama gina gida A ne ya ci kawo kayan gidan kwantina ne duk gidajen gidan gaba ɗaya wadda su zai a kwantina kwantina keloli ne suke kwanci a unguwa ana shirya gadajen da ya ta kasar waje kujeru daga waje kayan kicin daga waje gadaje daga waje wane ne daga waje kayan kaza daga waje sai da ana cewa ai babu abin da za su shigo da shi a nan sai kayan da ke jikin su komai komai gaba ɗaya sabo ne amma abin tausayi bai da masallaci su ne gina koyin garin su ya kai wanda kake so ka dace a duniya lami lafiya ba zai tabbata da nasibul anaki da ainihin ladina adau mutunan rawaki da ka'idi ina waɗanda kawo manya-manyan dabbobi dan bayansu zanar biyan banaya subulan sahibi mutuwa ta kwakwale su ta hana su tafi kai ya shirya yana da duki yana da sarauta yana da intanet ya tafi wanda ba da kalilin hadithul masa'ibi sai ma fa nan gaba ta dan abokin musiba ne musiba za ku yi karan batta da ita musiba mutuwa انظر وتفكر وتدبر قبل الأجائب دوبا كيتناني كتارة بسيرة كفن أبو محمد كذير سيكا شيء da درانا بكفا دكا متذاك إمام مايكي da Allah ka yafe mana Allah ka namu da imani Allah ka jikan mu Allah ka jikan mu da watan mu Allah ka bamu lafiya da nisa bana da zamu bauta maka ya Allah ka bamu shi daukan da ba da dukkan da ake mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh